Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin daga nan birnin Yamai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta ba da tallafin kudade domin taimakawa al'ummomin da annobar cutar kolera ta shafa a jihar Maradi. Jihar Agadas na shirye-shiryen karɓar bukukuwan sallar lasar gishiri ta Kirsale. Rahoton musamman na yau zai kawo bayani kan dawowar waɗanda suka tuba daga kungiyar Boko Haram a jihar Difa. A maraɗi cibiyoyin kiwon lafiya na ci gaba da gano ƙarin mutanen da suka kamu da cutar kolera. Kawo yau sama da mutane dubu biyu ne aka tabbatar cewa sun kamu da cutar, yayin da talatin da takwas daga cikinsu suka rasu a garin maraɗi, madarumfa da gidan rumshi. lokacin damana na taka rawa wajen bunƙasar cutar a cewar daraktan ma'aikatar lafiya ta jihar maraɗi Dr. Kalla Idi a hira shi da wakilinmu Muhammad da Mamman. Ga 'yan kwanukan baya mun ɗan fara ganin abu ya rage kwanuka biyu uku da suka wuce nan ya abin ya soma kamari sosai don amma da muna ci gaba da samun da ya da yawa ga yau da sahi muna da jimilla ta mutum 911 a cikinsu 31 sun riga mu gidan gaskiya da kwai 300 wa'anda a tsari yanzu da wannan ciwo a nan maraɗi gari da kwai mutum 158 wanda sun kama da wannan ciwo ciki bakwai sun riga mu gidan gaskiya da kwai mutum takwas a halin yanzu yau da sahi wa'anda an rike a tsibiri mun samu mutum 43 da kwai goma a yau da sahi wa'anda an rike amma ne mun gane cewa da an yi ruwa sai abin ya karu dangane da annobar cutar kolera da ake fama da ita a niger kungiyar tarayyar turai ta taimaka da ero 150 kwatankwacin miliyan 100 na sefa domin al'ummomin da cutar ta rutsa da su a cewar wata sanarwar kungiyar tarayyar turan a yamai waɗannan kuɗaɗe za su taimaka wa ƙungiyar agaji ta kurwa ruji ta nijar wajen samar da taimakon gaggawa mai muhimmanci musamman magunguna ruwa tsafta da sauransu wannan taimako zai kaiwa ga mutane dubu wato dubu ta hanyar warkar da marasa lafiya da wasu ayyukan faɗakarwa da waye kai dangane da cutar kolera domin dakatar da yaduwarta a ranar 26 ga watan mutane 2013 ne suka kamu da cutar 37 sun rasa rayukansu tun bayan gano cutar a ran ɗaya ga watan juye sassan kiwon lahiya goma sha shida ne annobar cutar ta shafa a halin da ake ciki a lokacin da ne asibiti ke karbar ko kuma asibitoci ke karbar mafi yawan mutanen da suka kamu da cutar masasar cizon sauro saboda a wannan lokaci ne sauron ke hayayyafa Dr. Maman Sani, shugaban rukunin asibitoci na shiyar Yamai ta ɗaya, ya muna bayani kan yanayin cutar a halin yanzu a nan Yamai. A hali yanzu idan kuka halika a gidajen asibiti na ƙauye har zuwa na birni, ƙanana har zuwa manya musamman a ɓangaren kula da yara za ku tarar da asibitocin sun cika makil da yara masu fama da masarar cizon sauro. Lokaci ne da muka fi samun yawan yara da suke fama da wannan masara. Misali da wuni muna samun wajen yara 20 da ake kawo muna, a cikin manyan asibitoci da ma ƙanana. Amma abin yana ragewa tare da da wannan kwayoyi da ake bai wa yara na rigakafi a kan masar cizon sauro. Alhakikanin gaskiya a halin yanzu dai ana samun sauki saboda ba mu samu mutuwa ba da ke da nasaba da haka. Hukumar sadarwa sai ta suma zaman taronta na watan Ut na shekarar 2018. Mashawarta za su yi nazari a kan zantuttuka da dama da suka hada da matakan da hukumar za ta bi wajen lalatar da kafafen yada labarai ko manema labaran da suka taka dokar aikin jarida hakan ya biyo bayan soke wani kwamitin tuntuɓa na hukumar csc da ake kira conseil de press kakakin hukumar ta sai sani ayuba kaka ya yi wa musa hassan ƙarin bayani akwai wata takarda bisa ga wanda ya kamata in kamar dan jarida ya maka laihi ko kungiya ce ko kai kan kama dan kasa hanyoyin da ya kamata ka bi ka ka karan shi a nan csc yanzu wannan takarda ce za mu tattauna bisa gare ta a tsaye da ka'idodin tun da kun san a lokacin nan conseil de presse shine ake kai ma karan in takardar ta zo mai tun da babu conseil de presse commission d'instruction ne adda kwai kenan dole can takarda aka ce in kiɗi ya canza dole rawa ta canza commission kin nan biyu da aka sa bayan waccan session cin ya aiki sun yi rapor sun ka rapor kin rapor kin kuma mu za mu tattauna bisa gare shi mun yi adopte shi Ƙungiyar malaman makaranta Enam ta kawo ƙarshen yajin aikinta na sai illa masha Allahu. Hakan ya biyo bayan da hukumar makarantar ta biya albashin watannin juyen da na juye gabanin sallar layya kamar yadda masu yajin aikin suka bukata. Ibrahim Ajiya Maman Bashir, sakatare na tsare-tsare na ƙungiyar malaman na Enam, ya yi wa Sumana Ahmadu ƙarin bayani. yajin aiki da muka yi na kwanakin can tun shi an fara sutenance sutenance din nan tun sha uku da wannan watan ya kamata a fara su amma da ya zamanto mun ga sallah ta gabato kuma lokacin nan da muke ban mu ga albashin mu na watan shida ba mu gaba na watan bakwai lokacin nan dole ta samu muka tsaye da aiki mun bi su wata biyu kuma da wasu aiki wanda muka yi yan ƙananan aiki wanda muka wanda sun shekara ba a bada su ba kuma akwai abakan aiki mu da suke zuwa daga waje suna zuwa suna kama mu su ma haka nan muka ce abin nan yayi yawa dole tunda alamun lahiya ba a bada to bari mu tsaye da aiki mu gani to amma alhamdulillahi da muka tsaye da aiki sallah tana sauran kwana uku ne ko kwana hudu an biya mu albashin uh, watan shida da watan bakwai mun aja aiki ne hal a sallame mu tukwan mu komo waɗannan labaran na zama ku ne daga nan studio kalangu Ɗaliban jami'ar Abdu Mummuni ta yamma sun sake kira ga gwamnati da ta kyautata yanayin rayuwa da na karatun su sannan da sallami ɗalibai biyar da aka kama a ranar 18 ga watan Abril da ya gabata. Sun yi wannan bayani ne a wani taron manema labarai da suka kira a yau. Sakataren janar na ƙungiyar ɗaliban da ake kira Yunun Arifa Hassan ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. kwamitin zartarwa na ɗalibai na abdu mumuni yana ma kan shi barka ganin cewa ya yi magana kuma an saurare shi bisa kan wa'ansu matsaloli da ke hana ciwo kan tahiyar da karatu a wannan jami'a tamu ta abdu mumuni wannan matsalolin su ne wanda suka fuskanci wato farawa da karewar shekara ta karatu a wannan jami'a ta abdu mumuni shugabanni ya kamata su gaya mana wai shin shekarar nan yaushe ne take farawa yaushe take karewa mu abin da muka sani kowace shekara kayan a fara sabon shekara shugabanni da suka san aikin su suna tattara duka mutanen da ya kamata matsayin cewa mu shannu da ɗalibai da su 'yan siyasa za a zamu a tattamna a samo a ciwo kan matsalolin ke iya hana ruwa su gudu a cikin wannan shekara da za ta kama duka gwamnati dai ba wanda ya kira kowa kwamiti zartarwa na ɗalibai na abdu mumini yana tur da allah wadai game da wani nawa da wannan ma'aikata ta anab take yi bisa kan biya na alwashin ɗalibai A Nijar damana za ta ci gaba har da wata ɗaya, ma'aikatar hasashen yanayi ta gano yiwuwar samun ruwan sama a kasar Usman Bawa jami'i a ma'aikatar hasashen yanayin ta ƙasa da ke yamai ya yi wa gungun Muhammad Dantani ƙarin haske. Wanga satin sati ne mai ɗauke da zubar ruwan sama. Manalar tasu za ta kasance ƙasa ga aunin milimeta 20. Mafin ingancinsa ya kasance cikin yankin Difa, Zandar da Maraɗi. Ta wa'annan wuraren ne gamuwar hadarin zai ɗau tushensa kuma ya ci gaba da shimfiɗa har zuwa yankunan bakin kogin Isa. Cikin da 48 masu zuwa mun yi hasashen ganin zubar hadari a cikin gundumomin Ife ruwan da Arlit. Kintsin hadarin da zai zai haduwa a yankin maraɗi zai karkato yamma inda zai tunkari dukkan yankunan da ke shimfiɗar bakin kogin isa matsayin zanen layin da muke kira front intertropical da ke ingantar da turin shigar iskan gabas mai tada na yamma har yanzu yana bisa shafin jado a lokacin da wannan shafin ya soma sabkuwa gusu ne za a cewa damana ta tunkari ƙarshen Jihar Agadas na shirye-shiryen karɓar bukukuwan sallar lasar gishiri ta Kirsale wato ta shekarar 2018 wadda za a gudanar a garin Ingal daga 14 zuwa 16 ga watan Satumbar mai zuwa. Gwamnan jihar ta Agadas Sadu Soloke ne ke jagorancin kwamitin tsare-tsaren wannan sallah inda ake buƙatar kawo ya kawo kowa ya kawo nasu kokari domin ganin an samu nasara. Gwamnan jihar Agadas ya yi wa wakilin wakilinmu Anise Karim ƙarin bayani. Mun gudanar da wani rangadi a Ingal domin sanin inda aka kwana dangance da shirye-shiryen da ake yi a can. Mun tattara duka jami'an da suke cikin wannan tafiya domin samun nasarar wannan taro na sallar lasar gishiri. Muna kira na a yi gangamin jama'a musamman abin da ya shafi makyaya saboda sallar su ce. Da kuma abokanin hulɗarmu kamar da kuka sani akwai da yawa abokanin hulɗa da suke taimakawa wannan sallah ta lasar gishiri ta hanyar tarurruka da dama da ake yi kuma ayyuka ne masu amfani ga al'ummar yankin da ma al'ummar jihar gabaki daya. Ɗaya daga cikin manyan shugabannin kungiyar masu tsatsauran kishin Islama a yankin Sahara, Mohamed Aga Almunar, da wasu farar hula biyu sun rasa rayukansu a cikin wani farmaki da sojojin Faransa suka kai a ranar Lahadi a yankin Menika a arewacin Mali. in shi wata sanarwar ma'aikatar tsaron faransa ta ranar litinin kakakin ma'aikatar tsaron ya bayyana cewa wani laftana na kungiyar ajs ne a bangaren menaka mai iyaka da nijar aka hallaka kamar yadda kanal patrick stiger ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na kasar faransa afp an hallaka shi ne a daidai lokacin da ya kasance a wani wuri mai nisan kilomitar hamsin a kudu maso yammacin garin ita dai kungiyar ta aujs ta sha ɗaukar alhakin hare-hare da dama musamman wanda ya halaka rayukan wato sojojin musamman guda hudu na amurka da wasu hudu na nijar a cikin watan oktoba na shekarar 2017 a kasar nijar yanzu kuma kai tsaye sai cikin rahoton namu na musamman a jihar difa ana samun mabambanta ra'ayoyi dangane da matakin mayar da tubabin 'yan kungiyar boko haram a cikin al'umma yayin da wasu suke shirye su yi musu alfuwa wasu kuma sun ce sam hakan ba za ta samu ba wakilarmu ta musamman a ministan ruwa balkisu hamidu ta haɗa mana rahoto a kai gungun muhammad dantani na ɗauke da fasara A gundumar Minisurwa idan akwai wani batun da ya fi jan hankali a yanzu shine batun dawar mayakan Boko Haram da suka tuba da ke janyo mabambantan ra'ayoyi tsakanin al'umma. Wasu na gani ya kamata a yafe ma 'yan tuban Boko Haram kamar misalin waɗannan mazauna gundumar Minisurwa. Muna buƙatar ganin kar yaƙi ya ƙare da yaƙi ta halin sasantawa ne za a iya cimma tsayar da yaƙi. Su zo mu zauna tare. A yan uwanmu. Kowane ɗan adam akan kuskure yake. Mutum ya yi kuskure ya dawo mu karɓe shi hannu biyu ya zamanto ɗan uwanmu ne laihin shi wannan nan da ya roki Allah Allah ya gafarta mishi mu kuma abin da muke so mu ja su mu saka su a jikin mu dama ƴan uwanmu ne muna tare da su tukun wannan abu ya faru kuma suka gusa shedan ya ja su ya sa musu wani abu a kai to abin da muke fata Allah ya kawo su mu hannun mu abu da yake za mu karbe su mu zamna da su zaman lafiya amma wasu a shirye suke su yafe waɗanda ba su ji ba su gani ba da Boko Haram ta sace sai dai ba za su iya zamna tare da an Boko Haram da suka haddasa laifuka da dama ga iyalansu ba a cewar waɗannan mazauna da muka iske a unguwar Abdul 'yan a mai nusurwa. waɗanda ba su taɓa shiga rabo ko haram ba, sai dai kash ga yadda yanayin al'amarin ya kasance wani lokacin jami'an tsaro suka kama su suka tafi da su a yame. Wajibi ne a sake waɗanda ba su da hannu a ciki. Amma wanda ya zanto ya je fagen daga ya kashe ya yanke mutane to gaskiya ba za a iya sakin wannan mutum ba. Akwai waɗanda aka kai su akan ba kan laihin su bane an bar su dawo wannan kuma jama'a sun yi mara habba da su. Na biyu kasa an ci dama mai laihi da maras laihi to na mai laihi wannan shine da wuya akwai babban matsala wani yana ga aka kashe uban shi a gaban shi wani an kashe uwan shi shi ya dawo kuma yaro mutum a bar shi ya zo ya yawo da su yana yiwa ai baya yiwa ka sani ba zai rayu ba ma ko yana bata za a zo a kashe shi gaban waɗannan mabambantan ra'ayoyi sakataren ofishin magajin garin gundumar mai nasarwa mai lawan garema malam na ganin dole gwamnati da abokan hulɗarta su ƙara rubanya ayyukan wayar da kan al'umma domin ganin dawowar tsofin mayakan boko haram da suka tuba ba zai kasance wani tushen rigingimu ba to lalle ka san mutane kala-kala ne lalle shi imani gare shi wani sai ce wannan ba komi ba ne wasu wasu kuma sai har yanzu abin dai kahin dai su mance da wasu abubuwan nan yana da lokaci amma yau da gobe ana na ana waye ma kai mutane ana nemo gahara lalle abin duka zai zo da sauki amma lalle wasu mutane za su yarda wani ko bai yarda amma ta ko gaba gaba yana fata na yiwa ya bar ma Allah sai ya zamna da duka musulmi ne muke wanga duka abin dai bai da masala wannan duka rahoton mamman adaki na aka saurara ba gungun muhammad dan tarifi kamar da na bayyana da farko da shi muka karshen labarin namu na madacin yau zan bar ku da musa hassan ya kawo muku labarai da halashin zabarmanci a yi saurare lahiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.